بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ايها المسلمين تفرقوا الى ما يوفق الله سبحانه وتعالى فيتلقى من الشاوى وايكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi to da farko dai akwai bayanai da za mu yi kafin mu fara tafsirin kai tsaye waɗannan kalmomi da bayanan da zai yi su ne a madadin gune wannan tafsiri namu na bana a wannan masallaci namu mai albarka da farko dai ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda bisa iyawarsa ne da ne ya raya mu har muka ga wannan wata mai albarka mai girman gaske wanda waɗansu Allah maɗarkakin sarki bai so su da ganin watan ba kowa ya san akwai da yawa da aka yi azumi da su bara aka zauna a wannan wajen tare da su ko a waɗansu wurare yau ba sana wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala maza da mata manya da ƙanana dattawa da kuma tsofaffi duka da malamai akwai waɗanda ma sun yi tafsirin bara sun an gama komai da su bana basan ɗan buga misali da babban malamin mu sheikh muhammad awwal albani allah ubangi ya gafarta masa ya karbi shahadarsa bara ya yi tafsiri amma kun ga bana bayan daga cikin sarakunan mu barawar haka muna da tare da mai martaba sarkin kano bana bayan muna tare da mai martaba sarkin gombe bara bana bayan muna tare da mai martaba sarkin goza a bara bana bayan manya-manyan iyayenmu sarakunanmu ba su malamai waɗansu ba sa to haka nan maɗalibai da dukkan sauran al'umman musulmi waɗansu ba raɗin nan muna tare da su bana ba sana haka nan majami'an tsaro hakanan duk wani rukuni na ɗan adam da ka sani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu mu kuma da Allah ubangiji ya tsawaita rayuwar namu to muna gode masa a bisa haka Allah ubangiji ya ba mu aikata abin da shi Allah zai yarda da mu saboda hikima a abun nan tsawaita mu da yayi godiya ta biyu ta musamman ina mika ta ne da fatan alheri ga 'yan kwamitin wannan masallaci wanda suke ta tarurruka daban-daban a lokuta daban-daban na ganin irin wannan zaman ya tabbata bayan yardan Allah da duk shirye-shirye da tsare-tsare waɗanda za su sa a yi tafsirin a zauna cikin kwanciyar hankali da kuma walwala da jin daɗi akan kawo shawarwari a kashe kuɗi a tara kuɗi su biya a yi wannan a yi wannan komai a yi bajetin nashi Allah wani ya saka musu da alkhairi sannan kuma <clears throat> masu sallah yan uwa a wannan masallaci da masu ba da shawara da tafiyar da al'amura da bawan Allah da yake ɗaukan ɗawainiya gyara mana microphone da kuma lasfiku. da tabbatar da cewa ba a samu matsala ba duka dai muna roƙo Allah ubangi ya saka yan uwa da alkhairi ba zan manta da yan uwa na malamai da suke nan almanar da ɗaliban ilimi waɗanda muka haɗu mukan haɗu mu tattauna mu nemi bayanin fassaran waɗansu kalmomi wanda suka tike mun na larabci ko kuma wata aya ko ko na hadisi don sanin ingancin shi inda kuke gani na din nan dora ni kawai ake akan kujera amma waɗanda suke masters behind wannan waɗanda suke shirya wannan duka yan uwana ne malamai da ɗaliban ilimi su ne suke shiryawa kamar misali shugaba ne zai magana masu rubuta maganan daban sai shi ya zo ya ɗane ya ɗauki takardan ya karanta a ce kai gaskiya yan labai yau ya yi magana alhalin ba shi ya rubuta maganan ba to ni ma zaman da nike a nan da tafsirin da nike gabatarwa makamancin irin wannan wanda suke shiryawa su gyara nan a daidaita nan suna nan alabe Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ni na ne kawai isar da sakon a ganni a kwalba kawai shine ake ganin cewa ni nayi tafsiri Allah ubangi ya saka waɗannan yan uwa nawa malamai da ɗaliban ilimi da alkhairi ba zan mance da mika godiya ta ga jami'an tsaro su ma waɗanda suke zuwa su zauna a nan su ce malam me shirye-shiryenku na ɓangaren tsaro ina ‘yan hisba ina ‘yan agaji su zo su ma a zauna da su su ba da shawara su ce ga yadda ya dace a ajiye mota ga inda ya dace masu karatu su zauna ga inda ya dace a ajiye babura ga irin binciken da za a yi su ma gaskiya ba su yi rowa ba wajen su ma ba da nasu gudunmawa ɗin domin ganin an yi zama lafiya an yi wannan tafsirin lafiya Allah ubin ya saka musu da alkhairi bayan jami'an tsaron su kuma za ku ga waɗansu 'yan tsare-tsaren da za ku yi haƙuri da su wataƙila wani ya zo fakin ɗan hizba ya ce da Allah buɗe bonnet mu gani wataƙila a zo fakin ɗan hisba ya ce buɗe but mu gani don girman Allah kar wani ya samu damuwa ko ƙaiƙayi a zuciyarsa game da wannan wannan yanayi ne ya kawo mu haka ɗin muna ganin irin asarar rayuka da dukiyoyi da ake yi ta hanyar a aje mota ɗin ba tare da an tantance mai a cikinta ba kuma ina jin 'yan ta'addan ba za su kasa wato haron irin wannan taro da ake yi ba saboda haka duk wanda aka ce don Allah buɗe bonnet mu gani buɗe boot mu gani matukan kai musulmi ne kuma alheri ne ya kawo ka ka buɗe kawai a gani ka dawo ka zauna wannan babu cin mutunci a ciki babu cin zarafi a ciki don Allah a bada haɗin kai kuma kar a gani kamar wulaƙanci ne yanayi ne da muke gani muke rayuwa a cikin shi ya kawo haka da fatan yan uwa za su karɓi wannan tsarin da buɗaɗɗiyar zuciya da kuma fatan alkhairi da ni da kai ɗin da su ɗin duka an yi haka ne domin tsaron lafiyan jama'a gaba ɗaya bayan wannan ah, muna miƙa godiya da jama'atu nasrul islam su ma waɗanda suke zama su ce da Allah ga yanda ya dace a yi tafsiri ga shi a tsaya a kan abin da Allah ya faɗa a bayyana aya yanda take banda takala banda kaza banda kaza su ma suna ba da gudunmawa haka nan ma shi ma sarkin zazzau yakan tara masu tafsiri gaba ɗaya na larjin zazzau ya zauna da su musamman ma a masarautarsa wannan alhamis din aka yi zaman duk in ramadan ya gabato yakan kira taro ce don girman Allah a fassara wa mutane abin da Allah ya ci a ji tsoron Allah kowa ya bar wajen aikinsa ya bar shagonsa ya bar wajen neman abincinsa ya zo don ya ji mai Allah ya ci mai Allah ya yi umarni mai Allah ya hana to bai kamata kuma a zo a kau da mutane daga wannan ba mutum ya zauna huce fushin shi akan wani da ba sa jituwa da shi to Allah saka musu da alkhairi da berufa Islamic Religious Suma wanda suke hukumar da take lura da harkokin addinin musulunci Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ba za mu manta da addu'a da fatan alkhairi ga ‘yan uwa da suke fito da dukiyoyinsu wajen ɗaukan nauyin waɗannan tafsiran kuɗi ne sosai ake bayarwa ta kafafen rediyo ta kafafen talabishin su ma kowace shekara ba su mancewa da uwa da suke rungumo kyamara su ma su ɗauko rediyo su zo su ɗauki wannan alkhairin don yaɗa shi ga duniya da ba don waɗannan kafafen yaɗa labaran ba da uwa da suke ba da gudunmawa a wannan fannin wataƙila da tafsirin zai taƙaita ne ga waɗanda suka zo nan kawai suka ji shi to Allah ubangi ya saka musu da alkhairi yi wa dukiyansu albarka a yan nasiha da zan yi gajeruwa ce wanda an sha maimaita ta sai dai ɗan adam yana buƙatan tunatarwa a kowane lokaci a yau ne ɗaya ga watan ramadan kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abun gaskatawa yace idan wannan watan ya tsaya ana bude kofofin aljanna gaba su bi ma'ana daga fitowan alfijir na wannan rana ta yau asabar aka bude kofofin aljannan nan gaba su. Kofofin aljannan guda takwas ne annabi sallallahu wasallam yace amma faɗin kowace ƙofa daga wannan kusurwan zuwa wancan kusurwan tafiyan shekara ɗari biyar ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani to yau kofofin an buɗe su yanzu haka suna buɗe kuma za a basu a buɗe nan ba mai rufe su sai ranan da suka yi kwana ashirin da tara in ramadanan nan na bana mai ashirin da tara ne za su tsaya har kwana talatin daidai a buɗe ba mai rufe su in dai kwanakin ramadana wannan shekaran talatin ne ba mai rufe su a buɗe suke sannan daga fitowan alfijir na yau ɗin nan aka kulle duk wata ƙofa wata kafa ta wutan jahannama kuma za su tsaya a kullen na tsawon kwana ashirin da tara zuwa talatin gwargwadon yadda watan ya kama daga fitowar alfijir ɗin nan zuwa yau ha'a an kama shaidanu gaba ɗaya an kulle su an ɗaure su da sarka an sanya su a cikin keji an tsare su kuma za su kasance a cikin kejin a tsare fursunoni ne na tsawon kwana ashirin da tara zuwa talatin wanda Allah ya yi haka ne don ni da kai da muka amsa musu musulmi ne mu samu daman yin aikin da zai shigar da mu aljannan da aka buɗe mana wannan alkawarin yana nan kuma yana nan in ji Allah sallallahu kuma yanzu haka kofofin a buɗe suke insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan alkhairin da aka yi na musulmi ne kawai duk wanda ba musulmi bane bai amsa sunan musulunci ba duk alkhairin da Allah zubo a waɗannan kwanakin ba mai samun su sai musulmi Allah ya haramta alkhairin gaba ɗaya ga duk wani kafiri wanda ba musulmi ba Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk abinda kafiri yayi Allah ce muna nike shi a shekar da shi ya zamanto kura a bashekarwa ba zai taba samun komai ba wannan alkhairin dai namu ne mu gode wa Allah a bisa wannan rahama ya haramta ma waɗansu saboda kafurcinsu ya keɓance ni'imar ga waɗansu saboda imanin da suka yi to bai kamata Allah ya haramta ma waɗansu ya sa waɗannan alkhairin danni ni da kai kai kuma ka zauna ka yin aikin da zai shigar da kai wannan aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu ya yace Allah wadaran Allah wadaran Allah wadaran musulmin da Ramadana zai tarar da shi a yanda yake kafin Ramadanan sannan ramadanan ya zauna tare da shi ya wuni tare da shi ya kwana tare da shi har na tsawon kwana talatin ya fita ya bar mutumin nan a yanda yake a da bai karu da komai ba rahama ba a masa ba gafara ba a masa ba tawa da ake a wuta ba a masa ba a manzo Allah ce Allah wadaran wannan mutumin manzo Allah salsallar shi yasa ya ce waɗansu mutane za ka samu sakamakon azumin su a gobe kiyama shi yin wanda aka sha kawai babu lada waɗansu kuma sakamakon sallolin da aka yi na dare ɗinnan da aka yi da su ba su da ladan sallolin face hana ido bacci da aka yi wallahi wannan shine alkhusranul mubi asara ce mabayyaniya mutum ya bar dukkan abin da Allah ya hana shi ya kyautata niyyarsa yayi azama ya tabbace eh, in sha Allahu sai na kasance cikin waɗanda za a ‘yanta su sai na kasance cikin waɗanda za a yi wa rahama sai na kasance cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan ita ce nasiha ta farko nasiha ta biyu a wannan wata mai albarka manzo Allah sassala ya ce Allah yana karɓan addu'o'in bayinsa kowa yana da addu'an da Allah yake karɓa masa to cikin addu'o'in da zamu yawaita yi shine Allah ubangiji ya raba mu da bala'i da musiba da muke fama da shi na rashin tsaro a wannan ƙasa musamman ma jihohinmu na arewa musamman ma garuruwa na musulmi da kuma bala'i da musiban da yake shafan dukiyan yan wannan ƙasa tamu Najeriya musamman ma dukiyoyin yan arewa musamman ma dukiyoyin musulmi su ne suke salwanta mu roƙi Allah maɗaukakin sarki mu yi tawassuli da kyawawan ayyuka da za mu yi a wannan wata mai albarka mu yi tawassuli da su mu roƙi Allah ya yaye mana wannan bala'in daga cikin wannan watan ya zamanto tarihi domin a cikin wata akwai lailatul qadari fihi yufraqu kullu amrin hakim a cikin shi ne Allah ke zartar da dukkan al'amuran da yake so ya zartawa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin a cikin daren lailatul qadri ake budget ake rubuta cewa ga abin da zai faru a wancan shekaran ga abin da Allah ya zartar na alkhairi ga abin da ya zartar da zai samu mutum ga abin da za a zartar duk mu roki Allah ya zartar mana da cewa an ɗauke mana wannan jaraba ta musiba da bala'in nan gaba ɗaya mu roƙi Allah mu ba da himma kwarai da gaske waɗanda suke wannan abun Allah Ubangiji ya magance mana su ya raba mu da su gaba ɗaya mu yi ƙoƙari mu yi tawassuli waɗansu mutum uku sun shiga bala'i da musiba inda suka kama tafiya dare ya musu suka kwana a wani kogo wani rabcecin dutse ya zo ya manne kofar kogon gaba ɗaya ihunka banza magananka banza komai naka ba mai jinka me ya rage sai mutuwa kawai oxygen iskan da za a sheka babu ba ta inda zai shigo kogon ba haske ba abinci ba ruwan sha babu komai amma da suka yi tunani wannan bala'in da suka fada me mafitanta suka shawarta suka ce don Allah kowa ya tuna wani aiki da ya taba sani yayi tsakanin shi da Allah babu riya babu shirka babu wani abun duniya ga Allah ya tsantsanta wannan aikin kawai wannan ya tuna irin biyayya da ya yi ga iyayensa ya yi tawassuli da shi Allah ya karɓa kogon nan ya ɗan buɗe kaɗan kun ga Allah ya sauƙaƙa bala'in amma da sauran shi wannan ya yi tawassuli da riƙon amana da yayi. Allah ya yaye wannan dutsen kaɗan ta yadda ba za a iya fita ba ga an ƙara rage bala'in saura kaɗan wannan ya tawassuli da yadda ya guji alfasha zina ya zo yi zina ya zo yi har ya kwanta da wannan yarinyar da zai zina da ita ɗin daga baya ya tawassuli ya ji tsoron Allah ya bari yau nawa ne ke zinan nawa ne ke ɗin nawa ne ke abubuwa saboda haka Allah ya kawo musu mafita daga wannan bala'i saboda haka ana tawassuli ne da kyawawan ayyuka idan aka shiga matsala ana koma ma Allah ne idan aka shiga matsala Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa mushirikan zamanin manzon Allah da annaban da suka wuce kafiran zamaninsu sun fi na yanzu ma sauƙin kafurci na da fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-dina falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun da duk shirkan da za su yi in suka shiga bala'i suka ga mutuwa da musiba ta zagaye su musamman ma in suka hau teku suka ga igiyar ruwa na jansu za su halaka da'awullaha mukhlisina lahu dina sai su koma ma Allah duk da cewa mushrikai ne shirka suke yi amma a that very moment da suka shiga bala'i suka koma ma Allah sai Allah ya amsa addu'an nasu ya fidda su daga bala'i suna shirka din Allah yake fitar da idan suka koma doron ƙasa sai su koma bauta gumakan su su mance da Allah Shaiɗan da Allah ya tsine masa ya la'ance shi ya ce ma Allah ya ce masa ka yi wa annabi adam sujada ya ce ba zan yi ba ku duba rashin kunna da tsaurin kai da shaidan yayi wa Allah kai yace bazan yi ba me yasa ba za ka ba yace nafi annabi adamu daraja ya Allah ka halice ni da wuta shi kuma da tabo bazan masa ba sai Allah ce na tsine maka albarka kai da aljannan fau fau ka je duk da haka wannan rashin kunya da tsaurin kai da yayi wa Allah da tsinuwar da Allah ya masa a take kuma shaidan din ya roki Allah wata alfarma Allah ya amsa masa qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun Allah ina addu'a ina roƙonka kamu wata alfarma ka jinkirta rayuwata karka kashe ni har ranar tashin kiyama kaga Allah yana da iko ce yanzu yanzu yanzu nace kayi ma annabi adam sujada kake yanzu yanzu na tsine maka yanzu yanzu ka gaya mun magana cewa kafi shi daraja ba za ka ba kai kuma ka roƙe ni ummaka ba zan maka ba amma Allah ya ce ya kafa innaka minal munzarin na amsa addu'anka da roƙonka da abun ka nema na baka iblis wataƙila da roƙo da gafara ya nema yanda annabi adam ya ci ‘yan itaciya ya yi gafara da shi ma gafaran ya nema da Allah ya gafarta masa amma shi abun ya roƙa sai ya ce Allah a jinkirtar kan Allah ce na amsa je ka to tunda iblis a matsayin shi na iblis zai roki Allah ya amsa masa don me mu ba za mu dukufa da roƙon ba a matsayin mu na mummunai musulmai masu imani da Allah ashe mu ma Allah zai karba mana to mu dukufa da addu'o'i sosai ta kowane bangare Allah daman da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tattalin arzikinmu da duk abin da ba a so a ganmu da shi ai a hannun Allah yake to mu roki Allah da shi din ne yake ba mu da yanzu ya jarrabe mu ya janye Allah da mana da shi ba na ba ma bukatun shi daga hannun kowa daga hannun Allah ne subhanahu wataala to wannan a takaicen takaicewa kenan bayan haka muna da yan tsare-tsare a cikin masallaci wanda kuma tsarin na shari'a ne na farko mu san inda muke zaunen nan ɗaki ne na Allah subhanahu wataala ba gidan wani bane ba gidana ba ne? ba na wancan bane a a daki ne na Allah Ɗaki na Allah kuma yana da dokoki da shi Allah ya shimfiɗa wa ɗakinsa. sa tunda a cikin masallaci muke masallaci ba a surutu masallaci ba a hayaniya masallaci ba a wani abu a cikin shi face ambaton Allah eh, ambaton madaukakin sarki da kuma koyon al'amuran da suka jibinci addinin mu don haka aka yi masallatai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan masallatan ba a yin komai a cikin su in ba ambaton Allah ba subhanahu wataala to mutuna girman wannan ɗakin da muke ɗaki ne na Allah wa man lahi huwa lahu wa man yu'azzim sha'airan lahi min taqwal wanda yake girmama wuraren ibada na Allah to alama ce ta nuna akwai imani a zuciyar wannan mutumin sannan cewa akwai alkhairi a tare da wannan mutumin ka girmama manan ɗakin cewa na Allah ne subhanahu wataala na biyu ku tuna muna karanta littafin Allah ne a cikin wannan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace Allah me ya umurce mu yace fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alkur'ani ku kasa kunnuwanku ku ji kuma kun shuru banda surutu banda hayaniya Allah ce idan kuna yi haka yayin da ake karanta littafi na turhamuna Allah ce zan muku rahama zan saukar muku da rahama a wannan wajen sai manzo Allah shi ma ya faɗi makamancin wannan yace a kaumun min fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa hu illa nazalat alaihimus sakinatu wa humun rahmatu wa haffat humun malaikatu wa zakara dhakarahumullahu fiman indahu babu al'umman da za su haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah su ne masallatai suna karanta littafin Allah al'ur'ani suna ƙara wa juna fahimta da sani ba za su bar wannan wajen ba face sai wato natsuwa ya shiga zukatansu sai rahamar Allah ta lullubi wannan wajen sannan kuma Allah zai turo mala'ikunsa ba ‘yan hizba ba ba ba 'yan agaji ba fa ba 'yan sanda ba fa ba mobile police ba fa ba ss ba fa ba soja ba fa a'a Allah zai turo mala'iku ne su zagaye wannan wajen gaba ɗaya suna tsaron wannan wajen malamai suka ce za su sa fuka su da garkuwa daga wannan masallacin har sama ta ɗaya wani sharri ya wuce ta can kilomita ɗaya matsakanin saman eh, masallacin da inda abin kilomita ɗaya ma ba sharrin da zai gindaya haka har sama sannan Allah ya rika ambaton waɗannan mutane yana alfahari da su fil mala'il a'ala a wajen mala'iku saboda haka muna son yanda ayan nan ta umurce mu ko manzo Allah ya mana albishir da wannan alkhairin ga mun natsu yayin da ake tafsiri a wata sura Allah madaukakin sarki a wata aya Allah ce ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala ta lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tabata amalukum antum la tashkurun kada ku yadda lokacin da ake karanta maganan Allah ake karanta maganar manzo Allah wani ya daga murya kom aljanu ma sun yi responding ga wannan Allah ya tabbatar mana aljanu sun ladabtu sun bi wannan ka'idan wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya kaumana ajibu da'iyan lahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim Allah ce ka tuna ya Muhammad lokacin da kake karanta alkur'ani muka tura maka aljanu lokacin da aljanu suka zo suka tarar da manzon Allah yana karanta qur'ani qalu ansitu suka umurci junansu kun shuru kun shuru falamma qudiya inda manzon Allah ya gama karanta suka ji bayani da umurni da Allah umurce su wallau ila qaumihim a atake suka koma suna masu wa'azi wa mutanensu to kada mu yadda aljanu su su yi da'a mu ba mu yi ba ina fata an gane ko daga ƙarshe ina addu'a da fatan alheri duk wanda ya halarci wannan wajen duk musulmin da ya halarci wannan wata na ramadana mai yi wa Allah su sujada da gaskiya Allah Ubangiji ya ba mu dukkan abin da ya alƙawaranta wa masu azumi a wannan wata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada ya haramta mana ‘yan uwanmu da muka rasa a waɗannan fitinu daban-daban daban-daban na tashe-tashen bama-bamai na ta'addancin masu ‘yan ta'adda daban-daban a wurare muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsabtace mana su ya karɓe su a matsayin shahidai wanda suka ji ciwo Allah ubangi ya warkar da su ya sa ciwon na zamanto kafara ne a gare su wanda suka rasa dukiyoyinsu Allah ubangiji ya ninninka musu lada daban-daban mai yawan gaske fitinar da take faruwa a nan kudanci yanzu haka a gwantu local government muna sanga kenan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye wannan fitinan ya tsaye da shi ya dakatar da shi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka Allah mana albarka Malam Yusuf bismillah kai ka san inda muka tsaya ko A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم idan yan uwa su manta ba bara mun tsaya a wannan aya ce aya ta ɗari biyu da goma sha biyu suratul baqara yau kuma bana kenan za mu tashi a aya ta ɗari biyu da goma sha uku daidai suratul baqara na jin yan uwa za su duba wannan aya mai albarka tana bayyana mana tsantsan tauhidi da kuma yadda aka yi shirka ta shigo mutane wannan ayan tana so ta nuna mana menene da mutane suka fi sani menene ya riga wani shin tauhidi ne ya riga shirka ko kuma shirka ce ta riga tauhidi zuwa shin imani ne ya riga zuwa ya riga shiga mutane ko kuma kafurci ne ya riga zuwa daga baya aka san imani ko kuma imanin ne ya riga zuwa daga baya ne kafirci ya zamanto bakon abu a cikin mutane Allah maɗaukacin sarki ya ce kanan nasu ummatan wa'idatan farkon al'amari farkon mutane tun lokacin da aka liki mutane suna kan aƙida na tauhidi suna fitira suna kan fitira ba abinda suka sani sai Allah ba abinda suka sani sai kaɗaita Allah ba abinda suka sani sai tauhidi kanan nasu ummatan wahidatan domin annabi adam alaihi salam da ya sauko duniyar shi da hawa'u bayan an fitar da su a aljanna daga aljanna babu wani makhluki a doron kasan su ne din suka yi ta hayayyafa ai annabi adam annabi ne kafin ya sauko duniya sai da Allah ya sanar da shi ilimi ya ba shi ilimin sanin koma da komai har ma ta dalilin wannan ilimin ma aka ce mala'iku su masa sujada iblis yake mala'ikun suka yi wa allama adam a kullaha kuma kafin a halicci annabi adam ya saukar da shi Allah ce mala'ikunsa inni ja'ilun fil ardi khalifatan ni fa zai sanya khalifa na a doron ƙasa menene khalifan Allah wanda zai rika zartar wa Allah abin da yake so a bayan ƙasa wanda zai rika tabbatar da wato ibada da dokoki na shari'an da Allah maɗaukakin sarki yake so a doron ƙasa to annabi adam ya sauka duniyar da iliminsa ilimin annabci ilimin sanin kaza ba kyau kaza ne mai kyau to annabi adam da ya sauko shi da Hauwa kuɗin, su ne kaɗai a duniyar su biyu suka yi ta hayayyafa mun san ɗabi'an ƴaƴa duk abin da ɗa aka haife shi ya girma ya karar da iyayen shi suna yi shi suke yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowane yaro ana haifan shi ne akan sanin Allah da tauhidi da kadaita Allah to abinda ya tashi ya tarar iyayen shi suna yi a gidansu shine zai bi idan ya same su yahudawa ne sai ya tashi a ba yahude mai aƙidan yahudiya idan ya samu iyayen shi kiristoci ne sai ya tashi a kirista wanda yake da aƙidan christianity idan ya tarar da iyayen shi masu bauta ma wuta majusawa kenan sai ya tashi a ba majuse mai aƙidan majusanci to annabi adam shi wato mai tauhidi ne mai kaɗai ta Allah ne duk ‘ya'yan annabi Adam da suke tashi suke girma suna tashi a kan aƙidan annabi Adam na tauhidi da tsantsanta ibada ga Allah da rashin sanin shirka. To haka aka yi ta tafiya, generation by generation, al'umma bayan al'umma, ana tafiya duk wanda suka zo mumunai ne, tauhidi, kadaita Allah aqida musulmai ne mumunai ne waɗannan suka tafi waɗannan su zo waɗannan suka tafi waɗannan su zo sai da aka yi samu karni goma karni goma karni ɗaya shine shekara nawa shine shekara ɗari ake kira karni ɗaya bi ma'ana sai da aka samu shekara dubu ɗaya bayan annabi adam ya rasu waɗannan sun tafi sun ana al'umma suna ta zuwa shine da kanan nasu ummatan wahidatan da al'umman sun kasance aqidan su daya aqidan musulunci tauhidi ta Allah aƙidan da bata san shirka ba da haɗa Allah da wani ko da bauta ma wani Allah subhanahu ta'ala haka suka tashi gaba ɗaya suna ma wato akan aƙida da tauhidi babu inda suka rabu wannan ya koma kafiri wannan ya koma a'a dukkansu a haka sai da aka samu shekara dubu daidai shekara dubu daidai sai ya zo a lokacin da annabi nuhu yake yake matashi to a lokacin shi ne aka fara shirkan aka saki aqidan annabi adam domin ya rasu ya'yan shi na farko sun rasu jikoki jikokin jiko ana ta tafiya zamani ya yi nesa a zamanin annabi nuhu ne alaihi salam da yake nan sai shirka ta fara shiga mutane kanan nasu ummatan wahidatan ala tauhidi kanan nasu ummatan wahidatan ala al'aqidati kanan nasu ummatan wahidatan ala akan addini to shikenan daga nan sai shirka ta shige su da shirka ta shige su suka fara bauta ma gumaka asali yadda shirka ta fara shiga wato ta hanyar girmama malamai da burge wanda malamai suke yi ma waɗansu wani za ka ga wani malami ya burge shi yana son malami yana ƙaunan shi ya tasirantu da malami sosai ko kuma wani mutum salihi na tsatse mutumin kirki na Allah sai ka ga irin ibadan shi da rayuwansa da natsuwansa da gudun duniyan shi da tsantseni na taba haram na barin taba haram sai ka ga wani yaro ya wannan ya burge shi sai ka ga wannan mutumin ya shiga zuciyar shi yana sha'awar shi yana son shi yana kaunan shi to yawancin shirka ta shigo ta irin wannan ne irin ta hanya menene wani mai ibada mai tsoron Allah ya burge ka irin salon ibadan shi wani malami ya burge ka irin salon malantakan shi da ilimin da Allah ya bashi to sai ka ga sai a rika musu wannan soyayyen da kake nuna musu sai ta sa ka rika musu da'a da biyayya ladabi da'a biyayya har ka rika gani ma kawai ba ma wanda zai baka umurni sai wannan malamin ba wanda zai baka fatawa sai wannan malamin ba wanda zaka ji maganar shi sai wannan malamin kuma ka rika ji zaka iya mutuwa ka sai da ranka dan wannan malamin to har a kai matsayin da malami sai ya umurce ka da sabon Allah ka bi kawai a ce kaiwa ne ka taka burki a nan yanzu fa sabon Allah ne ce ina ai da sabon Allah ne da malam ya sani har a kai mutum har a ɗora mutum hanyar da bata dace ba to duk lokacin da mutum ka kai matsayin masa biyayya har ya umurce ka da abin da ke saɓa wa Allah ne ka masa biyayya ka bauta masa ya hana ka yin abin da Allah ya wajabta maka ya umurce shi ka yi shi ka hannu ɗin ka masa ɗa'a ka bauta masa shi ne Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa to asali inda shirkan ta shigo kafin zuwan annabi nuhu ɗin zamanin shi an samu waɗansu salihan bayi ana kiransu Yahusa da ya'uka da nasra wa qalu la tadharunna halihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'a wa la Yahusa wa ya'uka wa nasra waɗannan mutane ne salihai taqiyai muttaqina a wannan zamani kuma suna kan aƙida da tauhidi da bautawa Allah waɗannan manya-manyan salihan bayan Allah guda biyar ɗin nan suna wurare daban-daban ne kamar yadda Allah jikan rayin Sheikh Abubakar Gumi lokacin da yake nan Kaduna wani babban malami a samu yana Sokoto irin su Sheikh Sari Sale a ce yana Maiduguri irin su Adam Ilori yana Lagos ko Ilorin a samu wani babban malami duka su zamani da kowa a inda yake ya yana ilmantar da jama'a sosai to da Allah ya musu mutuwa waɗannan mutanen gaba ɗaya suka mutu ɗalibansu suka tsaya makaunansa masu kaunansu suka tsaya sai shaidan ya zo ya ce musu ya kamata waɗannan manyan malamanku masoyanku da suka mutu ɗin nan ya kamata ku yi gunkinsu ku ajiye for remembrance don ku rika tunawa da su idan ba ku yi gunkinsu kuka ajiyewa ba to tunaninsu yau da gobe za ku mance da su to ta inda aka fara samo gumaka kenan inda aka fara samo gumaka kenan lokacin da akwai hotuna irin na yanzu da sai a yi su yadda ake postan waɗansu manya-manyan malamai a rika liƙewa, a kofan gida a ko'ina to amma lokacin ba wannan technology ɗin sai shaidan ya ce su ajiye su yi gumakan malaman nan misali malaminmu da yake nan mai karantar da mu wanda ya rasu sai mu yi katon gumki shi mu aje wani a ajiye shi a can duka haka akai kamar yadda in wani babban mutum da ya ba wa ƙasa gudunmawa idan ya rasu ko a sa a zaɓo ɗaya daga cikin titunan garin a sa sunan shi ko wai don kar a manta ko a gina wani babban dandamali a sa sunan shi yanzu muna da murtala muhammad square muna da ahmadu bello stadium muna da kaza kaza yakubu gawan way muna da olusegun obasanjo house to irin waɗannan gwamnati take wai don kar sunansu ya ɓace to sai shaidan ya shigo a mutane ya ce irin waɗannan manya-manyan malaman a yi gumakansu kawai yanda shedan ya bullo musu for remembrance ana tunawa da su da an gansu kawai da ka zo kana karatu kana karatu kaga wata aya kaga wata aya ka tuna fasara ta eh Allahu akbar Allah ji kan malam sai ka waiga ka kalle shi ka kalle gunki wai ka dada tunawa irin lokacin da yake wannan bayanin kana kallo haka shedan ya zo musu gradually a hankali waɗannan generation din al'umman gaba ɗaya sun rayu ne akan wannan gumakan ba su san yadda ake bauta musu ba su san komai ba an dan yi su don tunawa kawai ko in mutum zai kundum a ce kai ka ci kaza sai in ya kalli gunke ya ce ka ci sa'a ne malam dai da na ga gunkin shi na tuna amma da ka ga yadda na maka to can bayan su waɗannan generation ɗin sun tafi sun daɗe da mutuwa wanda suka zo daga ba jikokin waɗannan sai shaidan sai ya zo ya ce musu kun ga waɗannan gumakan e to iyayenku duk abin da za su yi na bauta wa Allah sai su ce Allah ya musu albarkacin waɗannan Allah ka saukar mana da ruwan sama albarkacin wannan shehin namu da da yake koyar mana ba su bauta musu direct ba amma duk abin da za su yi sai su ce Allah ka mana kaza albarkacin wane Allah ka mana kaza albarkacin malam to haka waɗannan al'umman suka tafi suna tawassuli da su in sun roƙi Allah ya ce ka mana amma albarkacin sunan wannan kamar yadda yanzu kiristoci duk addu'an da za su roƙi Allah su ce in Jesus name ko kuma da sunan Yesu to haka abun yana tafiya gradually gradually waɗannan generation da suka tafi suka mutu waɗanda suka zo can baya sai shaidan ya zo ya ce musu kakanninku da suka wuce da iyayenku waɗannan su suke roƙonsu arziki da haihuwa da ruwan sama da menene yanzu waɗannan da suka zo gaba ɗaya kuma yanzu su ne allolin nasu ba su san wani Allah ba yanzu sai su zaka muna roƙon ruwa ina roƙon haihuwa ina roƙon arziki ina roƙon ka kayan daga sharri wani ya sani a gaba wani ya sani a gaba yanzu ta inda bautawa gumakan ya zo gadan-gadan kenan shaidan ma bai taba ce musu akwai wani Allah baya ya ce wa mutane kai waɗannan ne su ne komai na mutane to lokacin da aka fara bauta wa gumakan gadan-gadan ya zo daidai da lokacin da annabi nuhu yana nan a matashi a cikinsu to shine kun ga da can mutanen kanan nasu ummatan wahidatan yanzu me ya faru fa ba'atha Allahu nabiyina sai suka rarraba waɗansu akwai ƙurshin da suke bauta wa Allah kaman ibadar da annabi Adam da kakan da iyaye waɗansu kuma suna tawassuli da gumaka waɗansu kuma suna bauta wa gumakan gaba ɗaya to yayin da aka samu saɓani fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya fara aiko annabawa a wannan lokacin ne aka fara aiko man annaba da manzanni wanda aka fara aikowa kuma shine annabi nuhu fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya fara aiko da manzanni mubashirina su rika yin albishir ga masu wa Allah shi kadai su maida al'umma nan zuwa ga asalin aqidansu na tauhidi su mai da su ga tafarkin annabi adam da ya mutu ya basu a kai su mai da su zuwa ga wannan tafarki wa munzirina su musu gargadi da hatsarin bauta ma waɗannan malaman gumakan malaman nan da yin tawassuli da su su musu gargadi to yanzu a cikin wannan kissa da na bayar menene al'umma ta fara sani a rayuwanta tauhidi suka fara sani ko shirka wanne ne bako shirka ce ba ko, ai wannan shirkan daga baya bauta guma kan yazo to shi yasa farkon abinda mutane suka sani a rayuwansu tauhidi ne sama da shekara ɗari dubu kai ana bauta Allah fiyo ibada fiyo tauhidi fiyo aƙida tsaftatacciya tatacciya shirka sai yazo ya shiga daga baya so idan wani ya tambaye kawai shirka ne dan adam ya fara sani a rayuwansa. ƙarya ne tauhidi ya fara sani shirkan ne bako shirka ne ya mana shige shirka ɗan kutse ne dole kuma mu masa mai blokin ɗin shi ka masa elbow in zai kutsa kamar elbow kamar yadda wani ɗan kwallo zai hedin kamar elbow haka ga ya bai hedin haka za a yi to dalilin da yasa Allah ya aiko annaba kenan a rugurguza aqidan bauta gumakan nan sannan ayi menene a koma baktu addini na asali na annabi adam fa ba'atha Allahu nabiyina Allah ya aiko annabawa mubashirina suna masu wa'azi da albishir ga masu bauta wa Allah da ibada ta asali ta tauhidi wa munzirina su yi gargadi ga masu bauta gumaka da shirka wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar wa annabawan nan da wani littafi bai saukar da annabawan ba haka kawai a'a wani annabi da za a turo shi sai aka bashi littafi aka ba annabi Dawud a taura zabura aka ba annabi Musa at-taura aka ba annabi Musa alaihi salam injila aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani alaihi musallamu gaba ɗayan su to anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan annabawa don su yi me liyahkuma bainan naha bil haqqi ko liyahkuma bainan nasi fi maktalahu fihi domin wannan littafin da aka saukar shine zai zamanto mai hukunci tsakanin mutane game da sabani da suka yi littafin ne kotun su littafin ne constitution din su littafin ne dokokin su da shine za a rika yanka musu hukunci liyahkuma bainan nasi fi maktalahu fihi domin ya rika hukunci tsakanin mutane game da sabanin da suka samu a tsakaninsu an samu sabani wannan suna kan tauhidi na asali waɗannan suna tawassuli da gumaka waɗannan kuma suna bauta gumakan dare. an samu sabani to yanzu littafin da aka saukarwa annaban shi za a buɗe a ce kai da kake cewa tauhidi ne daidai a zo a duba littafin a gani kai da mai tawassuli da gumakan a zo a duba littafin a gani shin tawassulin ya dace kai mai bauta a gumaka ga littafi a zo a duba littafi ya yi umarni a bauta a gumakan ai hukunci da littafi fi maktalafu fihi cikin abin da suka yi saɓani a kai wa maktalafa fihi babu waɗanda suka yi saɓani akan eh, shi aqidan nan akan bauta wa Allah din nan illal ladina utuhu sai waɗanda aka ba littafi waɗanda aka ba littafin nan sune yahudawa da aka ba su at-taura sune suka fara saba wa littafin su su yahudawa domin su aka fara ba littafi attaura sai injila ya biyo baya sai ƙur'ani to yahuda ne suka fara saɓawa min ba'di ma ja'ahumul bayyina ma ja'akumul bayyinatu bayan gaskiya ta zo musu a cikin littafin nan nasu an bayyana musu annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa Wa mu rasulin برسول يأتي ba'adi ismuhu Ahmad. Annabi Musa ya gaya musu. addini na da na aka aiko ni da shi da littafin nan da attauran nan da muke bi aka aiko da shi akwai ranar da zai expire akwai ranar da zai kare yaushe zai kare ran da wani rasulan ya aci ba'adi ran da wani manzo zai zo a bayan na mutu ismuhu sunan wannan manzon ahmad shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga lokacin kullowansa to ku sake nawa ta din nawa ya expire ku yi sauri ku jona na wannan manzo Muhammadin ku jona shine Allah ce wanda ya imani da manzonsa yazo ya ƙara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe nu'tihim kiflayn ko za a ba su lada biyu na su imani da wancan manzon su imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga su sun bace ne a bisa ilimi sun bace ne a bisa sani suna sane da sunan annabi suna sane da sifofin annabi suna sane da sunan shi ma an bayyana musu an bayyana musu sifofin annabi ga yanda yake ga tsawonsa ga yanda gashin shi yake ga garin da zai bullo ga shi maraya ne zai tashi ba uwa ba uba ga yanda yake koma da komai wa innal ladina utul kitaba la ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda aka ba su littafi yanda aka bayyana musu annabi sallallahu sun fi kowa sanin annabin in sun ganshi sama da yanda mutum zai ga dan shi kaga da annabin yazo suka ga shine suka ga duk abin da aka musu bayani shine sai suka kafurce kaga sun bace ne akan sani sun bace ne bayan ilimi shi yasa Allah ya kira shi al, ya kira su al-maghdubu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su Yahudawa ke me yasa suka riki suka suka yin imani me yasa suka saba suka iya da Allah ce ba komai bane bayan min ba'di ma ja'atul bayyinatu bayan shari'a karara ta zo musu sai suka bujurce me yasa bagayan don ta'addanci da barna da yake tsakaninsu suna so su rayu a duniya suna so su zamanto su ne shugabanni suna so su zamanto su ne masu controlling in duniya ba sa so su ɗauki umarni daga wani suna ganin in su yi imani da annabi sallallahu alaihi to yanzu annabi ne fa zai zamanto sama da su annabi ne mai bada umarni annabi ne wuka da nama annabi ne mai sai su kuma saboda su suna so su mulki duniyan yahudawa su zamanto su ne masu tafiyar da ita su karkatar da ita ta yadda suke so kar a ji magana sai nasu kar a bi tsari sai nasu kar a yi magana da wani harce sai nasu kar a sa tufafi sai nasu kowane gwamnati dole ya bi shari'arsu sojojinsu su ne za duk wani soja zai bi ɗan sandansu shi ne ɗan sandan duk wani ɗan sanda na duniya Allah ce son wannan duniya da mulki da jagoranci da tafiyar da harkar duniya shi ya sa suka kisu musulun din bagayan don son ta'addanci mai son mulki kuma zai kisa dole zai kisa in wani zai tare masa zai kaune shi mai son mulki dole ya barna a doron ƙasa ku duba yakin duniya na ɗaya lokacin da hitler hitler yake so ya mallaki duniyar nan miliyoyin rayuka nawa aka suka tafi bagayan bainahu ta'addanci kawai tsakaninsu shi za zaka samu wannan CIE ne wannan kaza wannan suna za a kai ma wannan farmaki za a kauda wannan ba a yadda da wannan ba wannan spy ne wannan kaza an kama yan sa ido haka kawai to Allah ya ce da suka tsaya cikin wannan shirmin suka kafirce suka yi fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da musulmai mumunai da suka rungumi annabi suka karbi annabi sai Allah ya shiryar da su limaktalafu fihi zuwa ga abinda su yahudawa da kiristoci suka ki suka yi rijaktin nashi sai Allah ya shiryar da musulmai mummunai zuwa ga abun bi iznihi da izinin Allah ta ina suka saba mana muka saba musu kaga sallah da waɗansu da suna kallon a gabas in suna sallah mu gabas muke kallo ko alkibla na alkibla ba gabas ake kallo ba in za a yi sallah alƙibla ake kallo in ka ce gabas ne to idan ka wuce ka'aban ta can kuma ka kalli ina ka ƙara kallon gabas kaga dole ka juya ai ai alƙiblan muke bi shi yasa wani sai ake samun matsala wajen wajen setin masallaci da an zo kai a ce fidda mana wajen liman gabas kawai ya kalli gabas kawai ba tare da cewa a yi setin alƙibla shi yasa za ka ga gabas din ake kallo kana nan alƙiblan na nan to waɗansu su gabas suke kallo wajen ibada su ne kiristoci duk cocin da ka kalla gabas yake kallo ka rika lura kan coci duk inda yake kallo gabas yahuda kuma suna kallon baitul maqdis to kaga a wajen sallah kawai waɗannan suka kalli nan direction din waɗannan suka kalli wannan direction din su kansu sun yarda da junansu fa hadallahu alladhina amanu lima talafu fihi sai Allah suna sabani sai Allah fidda musulmai zuwa ga abin da ke daidai ya bar su can akan sabanin su mu kuma musulmi sai Allah ya juya mu zuwa lahil haram suna sabani wajen azumin mu waɗansu suna yin azumin yinin rana yinin rabin yini waɗansu kuma suna yin azumin rabin dare mu kuma sai Allah ya ce mu yi azumin yini guda kaga fahadar hadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi wadansu sun dauko yini suka yi rabi suka bar rabi wadansu kuma daren suke yi suna sakano na nuna yini ne wani shashin yini ne yafi wannan kuma yace wani shashi ne dare sai Allah ce mu mu yinin gaba ɗaya min tulu'il fajr ila ghurubish shamsi kaga fa alladhina amanu limahtalafu fihi su suna can suna sabani sai Allah ya zaro mumunai ya shiryar da su zuwa ga abin da ke daidai mu zo wajen juma'a juma'a ita ce ranar da tafi kowane rana daraja a cikin mako sun riga mu zuwa duniyan nan yahuda sun riga zuwa sai kiristoci da suka zo suka ƙi su zaɓi juma'a suka tsallake wannan yana cewa asabar ce daidai suka zaɓi ranar asabar da zamanto musu hutu su ne yahuda kiristoci suka ce lahadi ne daidai suna girmama lahadi sai suka zaɓi lahadi ranar hutu tun kafin al'umman annabi ya zo suna saɓe wani ce ƙarya ne asabar ne daidai wani su ce ƙarya ne lahadi ne ƙarya ne asabar fahadallahu allazina amanu na fihi da Allah ya zo sai ya zare mumunai sai ya shiryar da su zuwa ga juma'a ya bar su can suna saɓanin su sai juma'a ta zo ita ce mafificin rana da aka halicci annabi adam aka sashi aljanna ciki za a yi tashin kiyama ciki za a yi koma da komai yayi a hai juma'a ta fi sun riga mu zuwa amma sabani ya hana su zaɓar ranar da yake daidai din sai Allah ya zo ya zaɓar da juma'a ya ba mu haka nan ma suka tsaya suna ta jayayya akan annabi ibrahim yahuda suna cewa annabi ibrahim kakanmu ne ba yahude ne kaza da kaza namu ne kiristoci suna cewa ƙarya ne annabi ibrahim namu ne shine kaza kaza kaza da Allah ya zo yanke hukunci yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan مسلما وما كان من المشركين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه الله بس تنسنا دنبروا لكي بابا يهودي من الكريا كوكي يهودا kiristoci ƙarya kuke annabi ibrahim ba kirista ba ne halakin kana hanifan musliman musulmi ne wa ma kana minal mushrikin baya cikin masu shirka ko kuna shirka kun ce uzairu dan Allah ne kuma kuna shirka kun ce annabi isa dan Allah ne to shi na musulmi ne ba waɗanda ba su danganta ɗa ga Allah ba kaga fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi da ƙarshe annabi Isa shi ma aka suka yi ta dambaruwa da shi yahuda suka ce ɗan zina ne kun san aƙidan yahuda kenan game da annabi isa ɗan zina ne saboda an same shi ne ba tare da uba ba ba tare da shi yasa suka tasan mai za su kashe shi ai ya ɓace allah ya ɗauke shi ya maka kamannin shi a cikin wani suka kashe shi suka tsire shi suka giciye shi to waɗanda suna ce ɗan zina ne su ko kiristoci suka zo suna ce shi Allah ne waɗannan ɗan zina ne wannan Allah ne Fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fi sai eh, suka ce annabi Isa abdullahi ne wa rasuluhu aqidan musulmi kenan sai Allah ya shiryar da su to shine sai Allah ya ta shiryar da musulmai game da su ɗimuwan batan da suke ciki suna dambaruwa sai Allah ya ciro abin da ke daidai ɗin ya shirye musulmi zuwa gare shi ina fata an gane ko fa hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqi bi izni da iznin Allah shiriyan ka din nan izinin Allah ne ba dabaran ka bane ba iyawan bane daga Allah ne subhanahu wataala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda yake so ne zuwa ga tafarki madaidaici miƙaƙƙe tammalwa na'am faddal am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lam ma ya'tikum mathalu alladhina قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر maɗaukacin sarki yana kiran al'umman musulmi mumunai taƙiyai salihai da cewa, Am hasibtun shin ku musulmi kuna zato ne, an ta dukulul jannata ku shiga aljanna haka siddan cikin sauki da miƙe kafa da jin daɗi da walwala haka kawai musaku a aljanna, walamma ya a cikin matsalul ladina khalau min ƙablikun tun abin da ya shafi waɗanda suka gabace ku mummunai bai shafe ku ba kuna zaton kawai musa ku aljanna kyauta ka rayu kawai ka ci abinci ka gina gida mai kyau ka sa riga mai kyau ka ci abinci mai kyau ka auri macin da kake so ka yi walwala ka tara kuɗi kana zaton kawai haka za ka rayu kawai ka mutu musaka aljanna ba tare da mun jarrabe ku da jarabawa kala kala kala irin abin da ya shafi musulman farko suwaye musulman farko sahabai sahabai ku karanta tarihinsu ku ji yadda aka azabtar da su ku karanta tarihin magabata mummunai wanda manzan Allah ya kissanta wa sahabansa su. sahaban manzo yaƙe yaƙe nawa suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun nawa aka yi wa kisan gilla Mutum nawa ne aka halaka musu dukiya Mutum nawa ne aka hana su sakewa Kafurai ƙuraishawa masu bauta gumaka ga yahudawa a gefe daban-daban daban ga sunan ga munafukai kuma a cikin sahun musulmi duk ga sunan mutun nawa ne haka kai kuke so ku shiga aljanna ba jarrabe ku da yaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai randa aka sanya su a kangi shekara uku ba ci ba sha mamala sai sai da suka ci ganye aka sanya su a shi'i sai da suka ci ganye wannan ayan kaman tana magana a irin hali da yanayin da muke ciki dama wannan yana daga cikin mu'jizan alqur'ani in yayi wata magana haka ga to wannan ina zai faru kana nan kuma haka ga ya faru nan gaba ina fata an gane ko walamma ya ci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da suka shiga tsanani da sahabai suka shiga tsanani tsanani su zo su samu manzan Allah su ce ya rasulallahi kai annabin Allah ne mustajabu du'a'i ne da ka roƙa Allah yana amsa ka roƙi Allah ya halakar da kafiran nan ka roƙi Allah ya gama da su wane ka roƙi Allah ya turo mala'iku ya narkar da su yayi kaza yayi kaza ai a ubangijinmu ya ya rasulullah mai kulfa ya kunne sai manzo Allah ce ka kun cika raki kun cika complain kun cika damuwa to bari in gaya muku tarihin mumunan da suka gabace ku manzo Allah ya ce mumunai masoya Allah mabiya annaba na da da suka zo kafin ku jaraban da Allah ya musu ta kai ga asawa mutum zarto a tsakiyar kai zarto na yankan kata ko dinnan ko na yanka karfe a zaunar da shi a tsai da shi a sa zartun nan ana yanka tsakiyan kanshi ana ce ba za ka yi ba za ka fasa addini ba ya ce ina nan a kai a yanka har zartun nan ya lime har a tsaga hancin shi da rabin bakin shi a tsaga kirgin shi a zo kafa wannan bari ya fada nan wannan ya fada nan ya ce ba su taba tunanin rida su bar addini ba wannan ya taba samun ku suka ce a'a ga ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud me ya faru annar zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid wuta ake rura a ci duk masu yin imani musulmai da suka yadda da Allah masu kaɗaita Allah cewa ba za su bi addinin sarki ba menene su zo su rika layi suna shiga wutan annabi yana buga musu misali da irin wannan al'amarin da ya faru su ma suka zo suka gamu da nasu zamani to shine Allah yake kira mu shin muna zato ne mu mu ne don mun ce mu yi imani kai muna salloli biyar muna zakka muna haji muna zato haka kawai za ku shiga in inji Allah tun irin wannan bala'i da musiba da jaraban da ta shafi magabatan ku tun ba ta shafe ku ba kuna zato za mu bar ku ku tafiya ka ne kuna zato za mu bar ku ba bom kuna zato za mu bar ku ba yan boko haram kuna zato za mu bar ku ba yan fashi kuna zato za mu bar ku haka kawai ba a kashe ku kisan gilla ba kuna zato za a bar ku ba a turo jami'an tsaron da za su tsare ku su zo su kona muku gida da zalunci ba kuna zato za mu barku ba a turo mugayen sojoji marasa tarbiya da in an tura su su raba fada su kona dukiyoyinku su harbe ku su kashe ku ba da zalunci kuna zato za mu barku ku ne in ji Allah subhanahu ta'ala ba a kirkiro wani abu da sunan boko haram ba don a kashe ku a kashe mata a kashe ƴaƴa a ce an kama matanku da rai an tafi da su kuna zato za mu barku kai ba mu jarrabe ku da wannan ba in ji Allah subhanahu ta'ala bari ku ji naga um, wanda suka gabace ku dinnan masathumul ba'sa'u mun jarrabe su da tsaban talauci talauci abu huraira da sahabai kun karanta tarihin su dutse suke daurewa a ciki kwanan na na joni abokin karatu na medina dr abdulkadir ismaila kabara ya fi shi a malaysia ya dawo kwanan nan ya yi faculty of hadith a madina ni na yi shari'a mun tafi shekara ɗaya muka gama tare kwanan nan ya ga wani postin da ya burge ni ya ce magabata a da mumunai a da suna ɗaure dutse a cikinsu don tsaban yunwa ko bai hana su bautan Allah ba na yau kuma in kaga sun ɗaure bel a ciki na rage teɓa ne <laughs> in kaga na yanzu suna ɗaure ciki to na rage teɓa ne teɓa ta mun yawa da Allah a bani wani abu sai a shi wani abu ya ta daura a ciki wai zai narkar da kitse ya ce ku duba magabata yunwa su kuma yanzu daura cikinsu jin daɗi ne da kitse ya yi yawa kowa da ya daura cikin amma kowa ya zan abin da ya sabbaba daura cikin Allah bin ya saka masa da alkhairi ga talauci na bala'i salamu alaikum malam har yau ban samu aiki ba wallahi an ɗauka an shortlisting ba sunana yau shekara biyar malam kowane aiki aka samu ko shara ni dai ga abin da na karanta wallahi na karanta civil engineering ne amma na yadda ko shara a bani ko gadi a bani malam a ga kullun za ka ji wannan masakumul ba a samu bayan ga talauci ba sisi ba aiki ba komai wadda ra'u ga cututtuka daban-daban Allah ya jarrabe su ka san cuta dai sai da kuɗi ka kaje asibiti to babu hawan jini wannan kaza wannan kaza an rubuta mu dubu ɗari hudu walla ba da shi na je jakar magori shiru na je DITV su gabiya dai sun sanar har yanzu shiru na je menene menene gwamnati ma na je gun protocol da na rubuta dai an karba shiru da Allah haka za ta ci masatumul ba'sa wa darra'u wa zulzilu bayan ga talauci ya yaƙe su ga cututtuka sun yaƙe su wa kuma Allah ya turo musu makiya abokan gaba wanda sun fi su shiri da tanadi da kayan fada duka gasana aka girgiza su aka tsoratar da su ko ina su ake hari ko ina su ake fako kawai kai hatta ya rasulu sai da aka kai matsayin da shi manzon Allah da kansa ma da shi dawa da wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi sai da ta kai su ga furta wannan kalma kai ni kan mata nasrullahi ne yaushe ne nasarar Allah yaushe ne taimakon Allah kai kace zaka taimaka mu ya Allah yaushe ne Allah ce ala ku saurara inna nasrallahi qaribun nasarar Allah tana tana kusa ke sa yanzu za ka ga kana yima ma wani alkunuti ma malam mugu bakin kafiri makin musulmi da musulunci ya yi ta azabtar da mutane ya yi ta zaluntar ka yi ta alkunuti ka yi ta alkunuti har wata ranar liman yance ya yi alkunuti ce kayan na yi jiya ya kamata a daga haka ya gaji shi ma ya gaji su mutane suna so a yi alkunuti yau he a ji mutumin ya gama lalace a gobe ina fata an gane ko a gaji da alkunuti to su ma an yi addu'an an yi addu'an kai mata nasrullah ala ce ala inna nasrallahi qarib komai Allah in ya karɓa zai gama da shi amma ba zai gaya maka ba ne. to mu ma mu yi hakuri da abin da ya shafe mu kar wannan ya kara mana komai sai ƙarfin imani alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa ridwanin lam su'un wattaba'u ridwanan duk lokacin da ka gabom ya tashi a'a yau kaza kaza wannan ya ƙara maka imani kada ka yadda ka girgiza ka ce kai musulunci na ko mu janye kai mu fa farauta ko mu janye ne sam Allah ce ala inna nasrallahi qarib zai zai yaki da izinin Allah subhanahu ta'ala mu rika roƙon shi kar mu cire tsammani mu kyautata zato a gare shi to da wannan ne insha Allah tabaraka ta'ala za mu dakata lokacin namu yayi gabatar wanda nayi da fadakar wanda nayi na bude wannan eh, tafsiri ya dauke lokacin Allah ubangiya mana albarka Allah ubangi ya samu dace Allahumma izzal islam al muslimin wa dhill al shirka al mushrikin wa dammir ada'ana wa ada'a wa ada'a ad din ya qawi ya aziz ya rabb al alamin ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha Allahumma fid ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuka wal isyana waj'alna min ar rashidin wa salli Allahumma sallim wa barik wa anim ala abdika wa habibika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal والحمد لله رب العالمين